hankali hankali abu hassan kaya kuma ya kai tashi na illallahu aiki baya <clears throat> haka nan assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu wannan saƙo na yi shi zuwa ga umaru musa deje na polisai na ƙasa gaba ɗaya saƙon da za ni babu shakka dukkan wani ɗan ƙasa wanda an ka ba umarnin shi yi takardu na moto babu shakka wannan abin inda aka rage ma dukkan moto wanda aka awo jika 60 an maido shi jika 30 wanda aka awo jika 120 aka ce a je a auna shi jika 60 dalilin wannan rafusa aka ce dukkan wani ɗan ƙasa babu shakka ana jira na bisa ga wannan takardu dalila haka takardu su ne allahiya mutum da shi da moto a san ko ina ne ba na durba-durba ba dalilin haka wannan sanarwa da an kai ta kwanaki babu shakka tana nan tana aiki ana nan umaru musa yana biye da abu sau da ƙafa har shiga ƙaƙana ake cikin shi an bi dokar ƙasa ko ba a bi ba amma <clears throat> ni na saƙo zuwa ga shugaba dj na polisai na ƙasa wanda ya ba da umarnin a yi wannan takardu dalilin a san 'yan ƙasa a san motuna na ƙasa to babu shakka ni ma ga tau ga nau saƙo nan zuwa ga shugaban polisai na ƙasa akwai wani tsohon moto shina nan tun demil nisan shi yana can a can birnin yamai <clears throat> babu shakka mai girma umaru musa na aza maka nauhi a yi min moto sabo in yi takardu da kaina in ban samu wannan abin ba babu shakka wannan tsohon moton nau wanda na sayi tun demil yau shekara ta ashirin da uku babu shakka yana nan da rubutu ne manoma da la'il albitir shina nan demil za a rubuta demil baya garai to umaru ya ce dukkan wani folis gashi bushe mini a bar mini shi amma yan an yi sabo ina yin takardu amma in ba a yi min sabo ba ina nan da shi ya eh, umar musa ya ce wanda duk ya kamin sai dai can tahiyya mai nan saboda haka na tura wannan saƙo zuwa ga deje na ƙasa umar musa daga na kamano mai da la'ilu ko gubce buzan ka tura maka wannan safihiyar godiya assalamu alaikum moto dai gashi nan dai kage kai kai shaf kaga yadda yake yanzu yanzu har shagama sai an yi mai ko eh. yau aiki ya karu kenan yau gaba ɗaya ina ganin to kuma wancan da an ka sake mai na rannan mobil na kuma yanzu ai bai sati ba rannan ko shi na wanga mai yan yagwanga gwanga eh, eh, shi ya sadun jiya haka wahalshe ni kenan